Kungiyar da manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam a talikin da malam yayi akan misaku takhaluf wannan yarjejeniya na kawance da aka shirya kawancen cikin gida bayan wantaka kuma aka shirya kawance na cikin gida to ga mu'ahadatu mal yahud kullu yarjejeniya tare da yahudawa ba da an arsa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qawaid mujtami'in jadid bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kafa ginshikan sabuwar gwamnati ga masallaci an gina ga komi wa amatun islamiyya jadida bayan ya kafa ginshikan samar da wata sabuwar al'umma musulma dama annabawan da ake aiko su aika ga su ma suna karantar da musulunci ne da musulmi to abu yayi tsayi yanzu an wanke ga sabbin musulmi sun zo doron kasa a wannan duniya bi iqamatul wahda al-aqdiyya wa siyasiyya ta yadda ya samu nasarar tsaye da aka kulle aka samu aqida guda daya aka samu shugabanci guda daya eh siyasiyya wa nizamiyya aka samu tsari guda daya bainal muslimin da tsakanin musulmi bayan ya samu wannan bada bi tanzimi alaqatihi bi ghairil muslimina har yanzu dai garin madinan ba ta zauna da gindinta ba ne al'amarin ba ya riga an hedikwatar ba ta zauna ba ce sai ya fara kulla alaƙoƙi tsakanin wato musulmin madina da waɗanda ba musulmin madina ba tunda ya gama cikin gida bari tsallaka waje ga masallaci ya samu ga yawantaka ga kaza ga kaza ga kaza ga kawance na cikin gida ga sauransu an gama kukula cikin gida cikin gida ya ɗunku aƙida ya tsaya guda shugabanci ya tafi tsari ya samu to ga kuma cikin garin madinan ba su kare bane akwai wanda ba musulmi ba to sai fara tsarin kulla alaka tsakaninsa da wanda ba musulmi ba wa kana qasduhu bidhalika manafa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kulla wannan yarjeniyoyi tawfirul amn samar da cikakken tsaro al-amn al security wa salamu da zaman lafiya cikakke wa sa'ada da arziki wal khairu lil bashariya alheri dai ya game dan adam jam'a ga baki daya wato alheri ya game kowa da kowa to da shi Allah mai rahama ne rahama shi tana game kowa da kowa ne to ya za yi garin Madina a samu security da arziki ya game kowa da kowa bayan nan manufa ta gaba ma a tanzimul mantika fi wufaƙin wahidin a tsara eriyan gabaki ɗaya ya zama yana tafiya ne bai ɗaya kada ya zama nan masallaci manzan Allah sallallahu Alaihi da shi da zabonsa suna nasu su kuma waɗancan suna nasu kaga eriyan kenan ya nuna ana tafi da abu biyu a mantikan eriyan gaba ɗaya ta zama tana tafiya da murya guda fasanna fi zalika qawanin nusimaki sai manzan Allah ya tsara wasu ka'idoji na kau da kai wata jawus da kau da kai hawa yau sai ma wata jawus wato kenan a ɗan kau da kai kaɗan allati lam ta'had fi zalikal alam, wanda a wannan lokaci duniyan wannan lokaci ba ta san haka ba almali'u bi ta'assub wannan duniyar ta wancan lokaci wadda take cike da ta'assubanci son kai son dangi ta'assubanci son kai wal agradul fardiyya da son manufan ɗaiɗai kowa manufar shi ce kawai mafita wal irqiyya da wato da kare jini tsotso irk al da sa ko to da a wancan lokaci duniya abinda ta sani kawai son kai shi kenan da kare dangi kowa dai ta kan shi yake a watsa yake ba a san a haɗu kai me kake so ni me nake so ba to me ba ka so me ba ni so to ya za a yi a samu sulhi a ɗan gyaggyara dai a ɗan zauna lafiya a ɓangaren mu'amala duniya ba ta san wannan ba To da manzo Allah ya fara shirya waɗannan alaƙoƙi tsakanin shi da wanda ba musulmi ba da nufin a samu waɗannan abubuwa wa aqrabu man kana yujawizu al-madina min ghayri al-muslimin hum al-yahud sai zama wanda suka fi kusa a cikin kafirai a wannan gaba a Madina to su ne kuma Yahudawa kaga ai an samu matsala kama aslamna kamar yadda dama can mun yi bayani mun yi bayani a can baya malam ya mana bayani yahudawa sun riga sun je garin madina sun mamaye kowa yana tunanin shi zai haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun gani a littafin su cewa wani annabin da zai zo nan ne cibiyar sa sun je sun taru kowa na so ya haifi annabi annabi ya zo ba daga wurin su ba to wahum su yahuda wannan wa in kanu yabtununa al'adawata lil muslimina duk da yake a wannan gaba sun koya gaba da musulmi a cikin zuciyarsu zuciyar makara take ba su san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sa san sahabbai lakin lam yakunu azharu ayyata muqawama a wannan gaban ba su bayyana duk wani nau'in fito na fito ba ko kwara daya au husumatu ko husuma babu har zuwa wannan lokaci har zuwa wani lokaci ban san manzon Allah ma ko musu yake shi ba fa aqada ma'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu'ahada tunda musu yake shi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulle yarjejeniya qarrara lahum fiha an-nusu wal khair wanda aka tabbatar da wato nasiha da alheri an-nusu shine wato kyautatawa juna da alheri wata raka lahun fi ha mutulakul shurriya a cikin yarjejeniya aka bar musu cikakken yanci fi dini na addini walmali da kuɗi kuɗinsu su kashe yadda suka ga dama addini mutum ya ta'i, wanda zai rika bauta ma abinda zai bauta ma ya bauta ma ya ta walam ya tuji ila siyasatul ibadi bai fuskanci siyasan nisantan kazanta ba ibad awul musadara ko ko hana su wal khisam ko kuma fada duk bai dauki wannan ba tunda ai kafirci cike yake da kazanta to bai dauki siyasan ba ruwan mu da ku ba ruwan ku da mu ai barambara kowa ya kama gaban shi kowa ya Allah shi wanki in ma bai ga dama ba ya fashi kada Allah ya sa wanki ba wannan wa fi ma yali aham bunu da hadhihi al muahada malam yace ga ginshikan waɗannan yarjeniyoyi nan na alkawarin yadda za a zauna lafiya bunudul mu'ahada innal yahuda manzala ce a rubuta wannan Lallai yahuda min bani auf ummatu mal mu'minin daga cikin bani auf to al'umma ce tare da mu'minai za a zauna wuri guda lil yahudu dinuhum wal muslimina dinuhum wa mawalihim wa anfusihim yahuda na da addininsu musulmi na da addininsu kuma kowa na da dukiyar shi kuma kowa jinin shi katangagge ne ba za a taba shi ba waka zalika ligairi bane auf min al-yahud to da bane auf za a rubuta to amma bane auf sun wakilci duk sauran yahudawa duk wani ba yahudi daga wannan rana addinin shi ya saki jiki an saka mashi maraya addinin shi yadda ya ga dama kudin shi ya kashe yadda ya ga dama ran shi kuma ba za a taba ba to amma musulmi su ma haka za su yi addinin su a garin madina yadda suke so kudin su nasu ne kuma ba za a taba musu jini ba to sauran yahuda da ba su zo ba bani awo sun wakilce su wannan shine ginshiki da farko wa inna alal yahudi nafqatihim wa alal muslimin nafqatihim yahudawa za su ci da nasu musulmi za su ci da nasu na uku wa inna bainahum an-nasr ala man haraba ahli hadhihi sahifa tsakanin su kuma an kule rijeniya taimakekeniya an-nasr za a yi taimakekeniya ga duk wanda ya yaki wannan yarjejeniya wato yanzu an gama wannan yarjejeniya sai aka kai aka kai kowa ya kai sashen shi a sashen wasu sai wani ya ce bai yadda ba to a tare a yaƙe shi sai yayi yarda da wannan abin da ke cikin wannan takarda kasa wani lokaci sai ku kukun ya yi abu dan Allah sai wasu can sai su ware sai su su kunkurin gumu sai da wannan mutum da ba su a wurin ke annas wa inna bainahum annusu wa nasiha wal birru dun sannan tsakankaninsu akwai jawo mu juna alheri da nasiha wal da nagarta wa kikkiawan mu'amala dunan ismi babu cuta ba cutarwa babu cuta ba cutarwa dama cikin mu mu babu cuta ma babu cutuwa ba ma cutarwa ba babu cutuwa kai kanan kanka ka cuci kanka ba a yadda ba la da wala dirar babu cuta babu cutuwa wa innahu lam ya'sim imru'un bi halifihi yanda alamar yake duk wanda ke da wani abokin kawance to babu laifi ci gaba da kawancensa sai na shida wa inna nasru lil mazlum in za a taru a taimaki wani to za a tari ne a taimaki wanda aka zalunta kaga kenan musulmi suna eh, mutane suna nan akan kawance amma akwai wani abu banda irin kawancen da kawancen da dan uwanka ko abokinka in cuta yayi to za ka taimake shi ne akan cutan sai cutan shi ta tabbata to yanzu ko ba haka bane taimako a bangaren kawance ya shafi wanda aka zalunta ne wanda ya zalunci a ah, in ma da taimakon da za a mishi shi na ji a kwato sai na gaba wa innal yahud ƙuna ma almumin haka ne ko ƙuna a tafi ƙuna eh, wa innal yahud ƙuna kamar wasu ƙila ya ruta musu yunfiquna fi ƙuna wa innal yahud ƙuna ma almuminina yahudawa za su haɗu su haɗu wuri guda tare da muminai ma damu muharibi ne matukar yaƙi ya zo cikin gida wato duk harin da za a kawo garin madina to da yahudu da muminai za a haɗu a je a tinkari wannan yaƙin madina kawai ake so a tsare yanzu an gane ko na takwas wa ina tsari haramun jawfuha li hadu su sahifa wato yasriba ga baki ɗayanta wato harami ce jaufuha gefenta ga baki ɗayan shi kariya ne yasriba kariya ce ga baki ɗaya ga ma'abota wannan yarjejeniya na wannan takarda wato madina ga baki ɗayanta an ka ɗauke madina ɗaukinta ga baki ɗaya kariya ne ga duk wanda ke cikin nan wato kenan duk wanda aka taɓa. to ɗan cikin garin madina zai bakin gudunmuwan shi sai ya ga wannan matsala ta kare wato an yi boundary an kara kai ta zama gano su na tara wa innahu ma kana bayyana ahalin sahifa min hadafin duk abin da ya faru daga cikin wanda aka rubuta wannan takardar da su sai wani abu bako ya faru A wish tijarin ko wani gaddama ya faru ya kafa fasaduhu wanda ake jin tsoron wannan abin da ya faru ko wannan gadama da ta taso za ta iya lalata wannan takarda fa inna maradduhu ila Allah azza wa jalla to a koma ma Allah wa ila Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a koma wajen manzon Allah kenan in wani abu ba ko zo faru duk kuna iya gama shi shirya abu bul sai ga wani abu ku san da shi ba ba ku san sai mai kullo ba kuma in ba ku yi maganin wannan abun ba to shi wannan abun da kuke kai zai lalace to wannan abun kada a mai hukunci a ɗauko shi tsaf a kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli wannan abun ya ga a ina zai tashi an gane ko sai abu na goma wa inna hula tujar quraish kai ka ce nan ake so a ji Allah ce daga yau babu wanda zai ƙara babu quraishi mafaka daga yau an gama ba quraishi dai a bashi mafaka ba wanda zai ƙara ba bukure shi mafaka wala man nasara hakai wanda ya ƙara taimakon bukure shi ma to shi wannan mutumin daga yau ba za a ƙara ba shi mafaka ba za a yaƙe shi ka ce wato kenan daga yau a sani inda wani mai kawance da shawa ya ƙari in wani ba shi ya zo na neman taimako a kare shi a nan garin a ba shi kariya babu kai wanda ma ya ce yana da alaƙa da wani ba shi kafiri a wannan gaba zai ba shi kariya to shi ma wannan a yaƙe shi ba a yi da shi ba saboda sun mo hijira duk wanda ya fito daga garin maka ya taho garin madina me suke mai jira cikin dukiyar shi suke yi sun shi mushi komi a ce irin su abdurrahman ya zo yana neman inda zai je ya faskare ya kwadugo ya nema abin da zai fara ci kudin shi gaba ɗaya sun rike sun ne sunan rumi an rike duk wani mai kudi an rike dukiyar shi to ai shi ma manzo Allah an kyale shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka fito maka da ya koma yana neman wai ma ina bangaren gadin shi na ma filin shi aka ce ai ko daki guda bai da shi duk sun sayar gaba ɗaya dukiyansu sun riƙe so da haka manzo Allah sai ya ɗauki mataki mai zafi a kan ce daga yau in dai bakure shi wani bakure shi arne ya zo garin Madina to babu wanda zai bashi kariya su musulmi ba su bashi kariya ba sannan Yahuda ba su bashi kariya ba wanda aka ji labari yana da alaƙa da ƙuraishawa to shi ma wannan mutumin ba za a ba shi kariya ba kaga da gogoro goke na laifin waɗancan ya bukan shi an gane ko wa inna bainahum nas alaman dahama yasrib sannan manzo kaman ya maimaita a sani taimake keniya fana nan a tsakankanin ma'abota wannan takarda alaman da hama yasrib ga duk wanda ya fado ma ba. sai sa dugo-dugo don sai ka duba bunut din a cikin sauran littafai ala kulli unasin hissatihim min janibihim allazi qibalahum kowace mutane daga yau su tsare bangaren da suke su tsare bangaren da suke in abu ya taso ya fi karfinsu a nan su sanar da wani bangaren sai a yi musu ɗauki sannan wa hu la eh, hulu zalumin alkitab duna zalimin au asimin wannan littafi da aka gama rubutawa na haɗin kai bai zama ya shiga tsakanin azalimi in yi zalunci ba ko ya shiga tsakanin mai laifi in yi laifi ba daga hukunci wato kada mutum ya ɗauka tun da yanzu an yi ƙarfi an haɗu an kafa yarjeniyoyi an yi ƙarfi sai ya zama shi azzalimi ne to wannan littafin ba zai kare shi ba wannan littafin baya kare zalunci wannan yarjejeniyan baya goyon bayan duk wani nau'in laifi duk wani nau'in laifi in ya taso to za a hukunci duk nau'in zalunci in ya taso za a kalle shi a san yadda za a yi da wannan zalunci ba an haɗu ne a haɗa kai a cuta ba an haɗa ana so a haɗa kai ne a kare kai an gane ko to sai malam ce, wa bi ibrami hadhihi al muahada da kulla wannan yarjejeniya sarat madina sai madina ta kasance wa zawahiha da kewayanta ta zama daulatun wafaƙiyya ta zama wata daula ce wadda ta zama abu guda asimatuha al-madina haidukwatan wannan yankin garin madina wa ra'isuha in sahat hadha ta'bir shugaban wannan daular in dai jimlar tayi in ji malam rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shine shugaba tunda ai ba na dashi akai ba an gane ko to amma ka kalla ga baki dai ko ka zo ka so dai shine wani ne shine shugaba amma ko babu wani shaida da ta nuna kuma shine shugaban tunda duk ana ta yarjejeniya shi ke ta ayyukan shi dai shi da bai shine shugaban kowa da kowa ba tunda lokacin ba a saba ganin a kafa daula ƙasa ga shugaban ƙasan ba wannan yankin gaba ɗaya ake ta suna sauraron shi gaba ɗaya ba a saba ganin wannan ba to shine ma na ce in sahha ta'bir to amma kuma ko kaji ko kaso dai kuma shine shugaban tunda an ce in abu yalla wanda ya zama bako akan wannan rijijeniya wurin wa za a zo wurin shi za a zo shi zai ma wani abu matsayi to ai ga abu ya riga zo karki Allah ya ce mu ke mu wal kalimatun nafiza wa sultanul galib fiha li rasuli eh, lil muslimina sannan kalma zartatta yankan wuka abin nan mulki mai jagoranci a wannan daula ta wannan kewayo to tana cikin musulunci tana cikin musulmi ne malam na taliki ne wali tausi'i mantiqatul amn bayan manzo Allah yayi wannan dan ya ƙara bude tsaro ya ƙara bude tsaron ga Madina da ake so a tsari, to amma an riga an dauki matakin tsare ta to amma wani lokaci in ka gama na kurkusa da inda ka tsaya ya kamata su ma kai dan sulu da su domin kada a samu matsala in ya zama ga target ɗinka kuma nan iyakan target ɗin kawai ka kari. to kenan da an fara bugun farko sai a fada ma target ɗinka sai mazala ya ga ya kamata ya tausiyi asalin abin da yake so madina ne to amma kuma dan kewayen madina ma bara dan tsantsanci wasu abubuwa dan ya tausiyi mantiqatul amni wa salam ahad nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qaba'il ukhra fil mustaqbal daga gaba kuma sai manzo ya fara tuntuban sauran wasu kabilu bi misl hadhihi al muahada aka rika shiri wasu takaddu na yarjiniyoyi hasba ma ma maktadat dhuruf gurgudan yanda yanayi yazo wasa ya ce zikiru shay'in minha amma shi za a ambace shi ne nan gaba in an zo wurin da ya kamata a ambata an gane ko kenan a dunkule wannan gaban malam yana so ya mana bayani cikin rayuwar Madina bayan manzo Allah ya kulle cikin gida yana so dai har yanzu dai garin ya zama headquarter ta musulunci sai ya shirya yarjejeniya da wanda ba musulmi ba sai zama kuma wanda ba musulmin ba kaddara sai ya fada ya zama yahudawa ne to da yahudawan dai haka nan aka shirya yarjejeniya don a samar da zaman lafiya haka kun ai karfi an gane wannan ko sai mu tashi fakara ta gaba alkafahu addami alkafahu addami wannan karatun ko sai mun yi shi a hankali sai littafi da ke suna da miki goma ko samu ko fakara daya al-misbahu al-munir